Allah shine wanda ya saki ruwa na tekuna guda biyu malamai suka ce ruwan manya-manyan koramomi da ake da su na duniya da kuma manya-manyan tekuna da ake da su na duniya hada azbun furatun wannan ruwan korama ruwa ne na daɗi gare-gare wanda mutane za su iya sha su rayu wa hada milhun shi kuma ruwan teku ruwa ne na gishiri ujajun wanda yake mai bauri a baki irin baurin gishiri amma Allah cikin ikonsa ya sa suna haɗuwa a wani wuri da ake kiran kiransa mantaqatul masab wanda wani wuri ne idan mutum ya saba da nazari akan teku to zai tarar da akwai abin da ake kiran kiransa mantaqatul masab wanda ruwan nahar shine ruwan ƙorama. idan ya taho ya taho ya taho to yana malala ne cikin ruwan teku to a wannan daidai inda ake kira mantiqatul musab din anan yake zuba kuma da zaka je ka tari ruwan daɗi na korama da yake zuba a cikin ruwan teku wato zaka tarar da ruwa ne yana nan da daɗinsa sa wannan azumin furat kuma da zaka sha ruwan tekun a daidai lokacin za a ga shi kuma milhun ne ujaji Allah ya ce waje huma huma barzakhan kuma sai Allah ya sanya wata maraba tsakaninsu ta zango na wuri da kuma lokaci da kuma wani abin da Allah ne kadai yake iya ganin sa sai dai masana sukan yi bayani da irin yaran su na ilimi irin na kimiyya cewa akwai wasu abubuwa da aka gano na hasasiya da ruwan mantiqatul masab din yake da shi wanda ba a samun sa a wasu wuraren sai a irin wannan wajen to sai suka fassara wannan abin shine barzakh wa hijran da kuma wani abu da yake hana haduwar wayannan ruwayen guda biyu mabambanta mahjuran wanda ya kai matuƙa wajen tsare wannan ruwan ya gurɓata da wannan ko wancan ya cakuɗe da wannan to anan ubangiji subhanahu wataala yayi amfani da kalmomi wanda a cikinsu akwai ban al'ajabi wanda su kadai kalmomin sun isa su ja hankalin mutum kuma su ƙara masa ƙaimi wajen yin imani da Allah wanda a dunkula Allah subhanahu wataala yana gaya mana cewa a cikin dalilai da suke nuna cewa akwai shi kuma shi kadai ne ya isa abauta masa akwai samar da tekuna iri biyu to ba ma samar da su ɗin ba tunda kowa ya zo ya same su baka san ran da aka haƙa su ba ba wanda ya san lokacin da aka haƙa abin nan tekun fasha ba wanda kuma ya san lokacin da aka haƙa tekun indiya ba wanda ya san san da aka haƙa bahar maliya to amma akwai abin da akan idan ku yake faruwa shine kuna kallo yadda ruwan korama shine annahar wanda bature yake ce masa si yake malalowa ya anta ya cikin albahar da ake ce masa riba wanda shi ruwan rivers ruwa ne mai gishiri ruwan seas kuma ruwa ne wanda yake na daɗi gare gare kuna kallo kuma sannan kun sani cewa haɗuwar da suke wannan baya sa wannan ya koma wancan wancan ya koma wannan wannan ya tabbatar maka da cewa ruwan nan ba da kansa yake yin haka ba domin inda da kansa ne da tsarin bai kasance a haka ba wannan dole zai ja hankalin mai hankali zai tsaya yayi nazari ya tabbatar da cewa lallai Allah shine kaɗai ya cancanci abauta masa duk wanda aka bauta wa koma bayansa kuwa an yi gwari kamar yadda Bahaushe yake cewa abu na kuma wato yanzu yanzu Allah subhanahu wataala yake gaya mana cewa wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira lalle kafiri ya kasance wato mai fito na fito ne da ubangijinsa subhanahu wata'ala to wajen fito na fito din kuma bai san cewa Allah ya fi karfin sa ba to shi shine sai Allah yake ƙara gaya masa yake gwada masa irin abubuwan da yayi domin shi wannan kafirin ya tsaya ya nutsu ya san cewa wa ya halicce shi kuma da ya halicce shi yana da ikon da zai iya komai a kansa sai kuma abu na gaba kalmar maraja maraja wa huwa alladhi maraja bahrain تازو أتين القرآن أنا تاكوزو أتين سورة الرحمن هو خلق الإنسان من سلسال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان هو مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان كاغدا واتشان آية دورنا آية دكا سنايم سنايم بتوني أكن أبدا تسنن كما إنك كوما a cikin suratu a cikin suratu qaf duba suratu qaf aya ta biyar alagabar duba a wajenka bismillahir rahmanir rahim qaf wal qur'anil majid bal ajibu an ja'ahum فقال الكافرين هذا شيء أجاب دوبا ما تندقى أقرب ومصحف ما أقرب دبري دبري أئذا متنا وكنا ترابا كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض su anna suna cewa a idza suna wa kunna turaban yanzu mun mutu mun zama turbaya sai kuma a dawo da mu zalika raj'un ba'id wannan lalle dawowa ce wacce take mai nisa wato suna ganin kamar abin da Allah yake faɗa bai isa yayi ba to shine sai a ƙarshe Allah subhanahu wataala yake cewa balhum fi amrin marij suna cikin wani al'amari marij wanda yake cakuɗaɗɗe wanda sun kasa tantance ma halin da suke ciki da kuma rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya don haka shi yasa ibn faris ibn faris a cikin mu'jam maqayis al-lugha mun faɗuwa wa ibn faris a cikin a farko farkon tafsirin mu da ya tashi yace kalmar ma dara da ja kalmar ma dara da kuma ja idan aka hada su gaba daya tushe ne wanda yake ingantacce wanda ma'anarsa tana nuna na ɗaya dai zuwa da komawa almaji zuwa wa zahab da tafiya haka inda kaza an ce maraja to wani abu ya zo ya tafi ɗaya kenan ko walittirab da kuma eh, rashin zama waje guda inconsistency rashin zama wuri guda to anan da Allah subhanahu wataala ya tashi sai yake gwada maka cewa al'amarin kafirai fa hatta a kalmar da ya amfani da ita ma sai yake gaya maka akwai ittirabi a cikin al'amuransu da rashin daidaituwa to amma da Allah subhanahu wataala yake cewa wa huwa allazi marajal bahrain malamai suka ce asali daga maganar ka ne da kake cewa marajal khatim ko khatamu fil isbi idan zobe yayi kwararo a hannu misali in ka sa shi yana kaiwa za ka iya ɗaga shi sama kai ƙasa da shi sai a ce maraja ma'ana ya ya kasa zama yadda ya kamata kakan ce marajat amanatul qaumi marajat amanatul qaumi wa uhuduhum bi ma'ana an kasa samun daidaituwa a amanar mutane da kuma alƙawarinsu kakan ce amrun marij bi ma'ana amrun mukhtalif wanda yake ya cakuɗi tsakanin daidai da rashin daidai gaskiya da kuma ƙarya shi yasa ma zaka ga idan fitina ta faru ana cewa mutane suna cikin alharaj wal maraj shine bahaushe yake cewa hajaran majara <laughs> amma haraj maraj ne <laughs> ya zo a cikin hadisi ba za Allah sallallahu alaihi ya ambaci harajun maraj to ala littafan adabi ana yawan amfani shi to al maraj din shine fitina saboda rashin daidaito da ake samu da kasa samun kwanciyar hankali sannan kuma akan ce a wato idan dabba ta aka sake ta ta tafi daji akan ce marajar dabbata ko amrajar dabbata idan mutum ya saki dabba ta tafi kiwo an gane to anan kenan da Allah ya ce wa huwa allazi maraja wa huwa allazi maraja kenan Allah subhanahu wataala shi ya saki ruwan wanda kowane ruwa yana nan a mazauninsa mun faɗa mun ce akwai muhitat su ne abin da ake kira da yake kira ocean wanda su suka kewaye duniya kusan mafi mafi yawan duniya bin ruwa ne ko duwatsu ne ma suka tara duniyar suka hana ta tambal-tambal ko waje lafiya rawafiya an tamida biku Allah ya sanya duwatsu da suka kakkafe duniya dan katta ta dinga tambal tambal to bayan wannan muhitat din to kuma akwai bihar sune ake kiran su rivers manya manya a a eh na'am akwai rivers sune bihar kenan jam'in bahar bayan su kuma akwai anhar jam'un nahar shine seas to bayan nan kuma akwai lake lake kaman shi an da larabci ana ce masa buhaira bai kai girman bahar ba kamar irin su lake chad din nan tafkin chad da muke cewa ko yawwa to bayan nan kuma akwai jadawulul ma su kuma magudanar ruwa ce da take tattaruwa ta zama kamar kogi ana yin su a ciki to kuma bayan nan akwai kanana wanda su ne kamar wanda ake yin sa mustana kamar aidam shine ake kiransa sad kuma da wasu muna mun a tunan turanci muna ce masa dam sannan ko kuma mata eh, ito shine dam din haka ake ce masa ko to bayan nan kuma akwai a rami da ruwan datti da kazanta yake faruwa wanda irin wannan shi kuma shi ake kira al-mustanqa mustanqaat shine da Hausa muke cewa kudiddifi an san kudiddifi ko wanda ke cikin gari ai dole ya san dole mutum ba zai rasa sanin kudiddifi ba to da ruwan kudiddifin da ruwan magudanai da ƙananan koguna kun ga duk suna tattarewa ne su haɗu da manya-manyan tekuna wanda a cikinsu akwai wato magudanan ruwan da akwai ruwan gurɓataccen ruwan da yake fitowa daga ma'aikatu akwai chemicals akwai ƙazanta akwai bacterias akwai abubuwa da yawa da mutane suke akwai ruwan kwata akwai ruwan taki akwai ruwan kashi da komai to duk in ya tattara gaba ɗaya ya shiga ruwa to eh, manzo Allah ya ce idza kana al-ma'u la yahmilu al-khabath wa fi lafzin lam yanjis ko to an fitar da najasarsa ta ta ibada to amma duk da haka kuma dan ruwa ya zanto zaka iya yin tsarki da shi wannan ba zai hana kuma akwai wasu bacteria din da za su iya cutarwa to shi kuma sinadarin gishiri wanda sinadari ne mai ƙarfi wanda yake yaƙar cututtuka yake yaƙar irin microorganisms ɗin wanda shi kuma a cikin bihar ake samun sa haɗuwar ruwan nahar da bahar kuma shi yake sawa wannan ruwan bahar ɗin ya taimaka wajen tsaftace wa'annan mugunyar da suke cikin ruwan nahar an gane to wani zai iya cewa to me yasa ba a yi ruwan ruwan ya zama na daɗi gaba ɗaya inda ruwan daɗi ne to da mushen da yake mutuwa a cikin ruwa in ya mutu duk da cewa in ya mutu da tsarkinsa da komai tun shi yasa kun ga da aka tabbata manzo Allah subhanahu akan bahar aka tambaye shi yace huwa tahuru ma'u alhillu yace sai daga baya malaman asibiti masana malaman kimiyya sai suka dinga gano wanda ma ba musulmi ba sai suka dinga gano hikima ta halatta ruwan halatta mushen da ya mutu a cikin ah, ruwan kogi mu kuma cincin annabi sama ya gaya mana ko ba mu sani ba mun yadda tunda mun san cewa ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum ba yanda za annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ku abu in ba abin zai taimake ku ya raya ku waj'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura Allah ya sanya wani wata maraba barzakh shine wato abin da zai iya zama maraba tsakanin abu da abu kamar yadda muka sani ubangiji subhanahu wataala ya gaya mana cewa akwai maraba tsakanin duniya da lahira wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun shine rayuwar da mutum yake yi a kabari amma asalin kalmar barzakh shine alhajis wal hadd bayna shay'ain abin ya shiga tsakanin abubuwa guda biyu Ah, shi shi sa ake kiran tsakanin duniya da lahira daga mutuwa ake kiransa barzakh wanda mutum ya bar duniya bai kuma karasa lahira ba to da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce wasu suke suna ganin cewa waja'ala bainahuma barzakhan shine tudin ƙasa da ya raba tsakanin baharu da naharu wasu kuma suna ganin cewa a cikin ruwan ne ake samun barzakh wanda Allah ne kadai ya san shi wasu kuma malaman kimiyya suna kokarin su haifu su samar da wani abu su ce gashi nan wannan shine barzakh a takaice dai inda za ka tsaya ka yi nazari akan abin da ya shafi harkar ruwa ocean science kenan ko ocean scientist Za ka sha al'ajabi akwai abubuwan da har yanzu ba a gano su ba akan al'amarin ruwa kawai sai dai abubuwa Allah sani yanzu cikin musallasat ɗin da muke da su triangles din da muke da su na ruwa akwai triangle din da har yanzu ba a gane al'amarin ba wanda ake kiransa Bermuda triangle ko mu da larabci muna ce masa musallasu Bermuda wanda yake tsakanin a Miami da kuma wani tsibiri a Florida a can yankin Amurka wanda har zuwa yanzu ba a taɓa samun wani abu da ya isa zuwa wajen ba an sha shirya jiragen ruwa ba ta an shirya su ba tare da matuki ba an saka an harba su sun tafi ba su dawo ba kuma ba a ga su ba da sun yi yankin wannan triangle ɗin shi kenan an kuma neme su a masa an tura dabbobi da kwamfutoci da jiragen ruwa da komai su ma sun shuɗe mutane sun yi kasada sun tafi har zuwa yanzu ba a gano sirrin da ke wannan muda triangle kuma kuma a cikin ruwa yake wasu su malaman suna kokarin su ce to ai yanayin ma yadda wajen yake da tsarin sa yayi kama da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa na cewa shaidan yana sanya gadansa na al'arshin sa akan ruwa Shaidanu suna zuwa su kewaye shi to dan haka shi yasa wasu suke ce masa wai arshu shaytan wato gadan shaidan a wurin yake wasu na ce masa musallafil maut triangle na mutuwa wasu kuma suna ce masa wasu sunayen daban-daban saboda yanayin shi'uncin wurin a takaice dai wannan a ciki akwai bayani akan kudura ta ubangiji mai karfi akan halitta da kuma wato kwarewarsa wajen yin abubuwa da kuma kadaitakar sa bayan nuna samuwarsa wa huwa allazi khalaqa min al-ma'i faj'alahu wa huwa allazi khalaqa min kuma Allah subhanahu wataala shine ya halicci mutum min alma'i daga ruwa ai ya halicci ku asali daga ruwan mani wanda yake mai rauni shi kuma ruwan mani yana samuwa ne daga asalin tataccen abinci da mutum ya ci idan mutum ya ci abinci ya sanya abincin gashi ya ɗauke shi sawa'un ko mai gina jiki ne ko mai ƙara lafiyar jiki ne ko ma mai menene zai sa shi a baka ya ji daɗinsa ya ji daɗinsa kuma ya haɗiye shi sannan ya cika cikinsa ya ƙoshi wannan in ya cika cikinsa da dusar abincin da diddigar da komai to kuma sai a samu a ɗiga masa sinadari wanda zai dagargaza shi ya narka shi ya mai da shi ruwa in ya mai da shi ruwa kuma sannan sai yanayin sinadarin al'ajizatul asabiya asabiyya na cikinsa su kuma su kwankwatsa shi su kwankwatsa shi su tace a fitar da hydrochloric na ruwa sannan a fitar da glucose wanda shine da shine jikin mutum zai rayu a cikin abincin za a fitar za a zaɓi tataccen sa ayi maniyi da shi na namiji wanda ake dafa shi a ƙasan marenansa a tsatsansa ita kuma mace a tsakankanin karankar matta amma ikon Allah kowanne Allah ya masa tasha da inda zai je lokacin da kuma baya zuwa sai da sha'awa kuma idan ya zo aka samu saduwa tsakanin mace da namiji na macen ruwa ne na namijin ma ruwa ne kuma kowanne ruwa ne wanda inda mutum zai ganshi sai ya tofar da yau khalaqa minal ma'i basharan amma kafin ya zama bashar sai an dau dogon zango a nan ne in aka samu cakuduwa tsakanin na mace da na namiji yana nan dai a ruwansa zai zauna a inda yake tukunna sai an sai wurin ya tsaftata daga biran raguwar irinsa tunda sun miliyoyi ne suke zuwa wajen sai Allah ya bawa ɗaya daga na namiji ɗaya daga na mace sa'a sai su haɗu in suka kulla aure to wannan ɗan ruwan sai kuma ya biyo ya biyo sai Allah ya nuna masa tafarki hanya sun masabila yassara a nuna masa hanya sai ya shiga ta tashar mahaifa kanatun rahim kenan tunda ba a inda yake ana ake halitta shi ba in ya tafi ya tafi zai tafi santimita biyar sannan ya je mustaqar ɗin. to ya zama fi ƙararin makin faj'alnahu nutsufa to daga nan ne zai zauna a matsayin nutsufa sai ya yi kwana arba'in. ruwa ne sai ya zama nutsufa tun amshaj dama nutsufa ce tun asali tun da mani ne sai kuma ya zama amshaj ya cakudu to anan zaman da yake yana taswimin yana ta kaya yana ta kaya sai fara riɓewa a tsawon kwana 40 din nan yana riɓewa yana yana yin gansa kuka wannan inda zaka ganshi ma sai ka zuciyarka ta tashi haka haka haka in ya kumbura ya kumbura ya kai kwana 40 to sai kuma Allah ya sanya mala'ikan da yake in charge of wannan mahaifar sai ya canja shi sai kuma ya komar da shi sai ya zama alaka zai zama gudan jini a wannan gudan jinin ya fi kama da irin abin da dabba in an yanka ta take kaki in tana kakin mutuwa bil sai kaga wani abu ya faɗo to kamar haka ne zaka gan shi to su masana kimiyyar ɗan adam suna da sunayen da suke gaya masa yana zama wani abu da suke kiransa blastula wannan blastula din a haka a haka aka zai ta developing sai ya zama wani abu kamar kamar mulberry wanda da turanci suna kiransa morula to ana nan ana nan in ya cika kwana 80 to sai ya bar wannan marhala kuma kaga dai Allah ne khalaqa minal ma'i basharan in ya zama morula din kamar mulberry an san mulberry dan abin shan nan da ake sha mulberry akwai blackberry akwai strawberry akwai waye berry to mulberry shine marula to daga nan sai ya kurzini kurzini kuma sai ya rabu sai ya rabu sai rabu sai ya zama daga nan kuma sai ya zama dan tayi ko kuma kafin ya zama dan tayin sai ya rabu biyu kowane ɗaya kuma sai ya rabu biyu daga biyu sai koma hudu daga hudu sai koma takwas da takwas sai koma goma sha shida daga sha da sai koma talatin da hudu daga talatin da hudu ya koma sittin da takwas daga sittin da takwas ya koma ɗari da ashirin da kaza a haka zai ta multiplying har sai ya zama dubban ɗaruruwa sai to wannan sai ya zama cells to in ya cika sai ya zama tsoka sai kuma ɓangaren kai ya fita ya zama tayi eh, embryo kenan ya zama ɗan tayi janin kaga ya cika kwana 120 ko bangaren baya ya fita bangaren komai amma dai a haka za a ringa developing ɗinsa kansa katoto sa'an nan kuma bangaren cibiya ya fita a masa cibiyar da za ta haɗu da jikin uwarsa ta inda da ta ci abinci ya dinga ci a haka a haka a haka yana ta girma kan nasa yana raguwa jikinsa yana ƙara girma a hankali har a fitar da halittarsa a sanya nama a yi diresin a sanya ƙasusuwa fa ka al'izama lahma a hankali a hankali an sha'anahu halkan akhar har ya zama mutum to in ya zama mutum zai dinga motsi da ransa da komai a cikin mahaifiyar tasa har ya kai lokacin da za a haife shi sannan in za a haife shi lokacin da lokacin haihuwar yayi Allah ya sa ruwan mahaifai ya fashe ya koro ya masa hanyar da zai fita sannan shi kuma ya biyo wannan mabiyar menene ya biyo wajen ya zo in ya zo sannan mahaifar ta fito a yanke cibiyar a gyara shi kuma shi shikenan sai a fara renansa har sai ya zama mutum kaga asali da me ya fara kenan min alma to faj'alahu nasaban sai kaga abubuwan da suke rike da shi shine dangantaka nasaba domin mutum ba zai taba rayuwa shi kadai ba yana da baba yana da baba babansa yana da ƴan uwa babarsa tana da ƴan uwa watakila yana da yayye watakila bayan shi an haifi wasu ko dai sun mutu dai yayi su ko shege ne ba shi da uba na halal to yana dai da uwa wacce zai danganta kansa zuwa gare ta dan ba daga sama ya faɗo ba faj'alahu nasaban to a hankali a hankali ya girma wa sihira to kuma Allah tunda ya san dan adam intima'i taba ne to yau da gobe yau da gobe kuma sai ya tsallaka sai kuma wata ta birge shi sai ya bi ka'idojin da ake bi na shari'a da na al'ada sai ya aurota to in ya aurota mutuncin da yake ba iyayensa to iyayenta su ma sun zama iyayensa to ya zama kuma sun zama sirkansa shikenan sai ya zanto cikin mutanen da zai taimakawa akwai sirkansa cikin mutanen da in ya shiga damuwa za su taimaka masa akwai sirkansa faj'alahu nasaban wa sihira sai Allah ya sanya dan adam ya zanto ya aiza nasabin yana da nasaba wa sihira kuma wato ainihin yana da sarakuta wasu kuma suka ce a'a faj'alahu nasaban wato sai Allah subhanahu wataala ya kasa mutane kala biyu akwai nasaban maza kenan tantasibu ilaihil ansa ansar wato kaga su ne ake dangantaka da su domin mutum yana kafa dangantaka hujjar dangantaka ne da ɓangaren babansa kuma su ne za su ci gadansa zai ci gadansa zai ci gadansu wasu hira sannan kuma yakan ci gadon mace amma ta hanyar sarakuta bi ma'ana wa inafan yusahiru bihinna da su ne da mata ne mutum yake zama yana da sarkai domin ba don matarka ba da suwaye baban babanninta kuma suwaye baban iyayenta maza shi yasa Allah subhanahu wataala ke cewa faj'ala minhu zawjayn adh-dhakara wal untha Allah ya sanya mata da maza bangarorin nan biyu na mace da namiji min minhu daga annabi Adam to ubangiji subhanahu wataala ya kasance mai iko ne akan komai faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira lalle ka ya kasance wato mai tsananin iko ne akan dukkan abin da ya ga dama ta yadda ya kaji wannan halitta kuma ya gyara ta kyautata ta ibn sirin kamar da aka rawaito daga gare shi yake cewa wannan aya ta sauka ne akan annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da sayyidina aliyu radiyallahu anhu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da dangantaka ta nasaba da sayyidina Ali domin Ali ibn Abi Talib ibn Abd al-Muttalib shi kuma Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib kuma sannan ya zo kuma ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi ta fuskar sarakuta ta hanyar Fatimatu bintu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ibn Atiya yake cewa fashtima'uhuma a wato haduwar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da sayyidina Aliyu mai karfi ce mai alfarma ce har zuwa ranar tashin alkiyama wannan to zai in ya inganta zamu fassara shi a cikin ko zamu fassara shi da ma'anar cewa babi na ƙarfafa sake fito da ayar ƙarar da kuma misalinta tunda gaskiya ne cewa manzo Allah sama ya haɗu da sayyidina aliyu ta haka amma kuma duk da haka al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab dole za a yi la'akari da ma'anar ayat ba wai da me yasa ta sauka ba tunda in ya zama manzo Allah sama ya zama tare da sayyidina Ali haka yake to kuma ragowar mutane ma duk za su dauka ijunan su akan kin kansu wannan kuma a ciki akwai bayanin daraja da matsayi na sayyidina Aliyu. Allah ya kare da a gare shi wanda dama ahlus sunna sun tabbatar da wannan to da wannan ne wancan darasi ya kare na 13 to kuma sai mu shiga darasi na goma sha hudu wanda Allah subhanahu wataala yake gwada jahilcin mushrikai wajen bautar gumaka jahilcin da mushrikai suke fama da shi da yasa suke bautawa gumaka kuma a gifi guda Allah subhanahu wataala yake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a cewa ga sababin da yasa ake bautawa Allah wanda yake shine Ar-Rahman wanda gumakansu kuma ba su da wannan sifa ta ar-rahmaniyya sai Allah ya ce daga aya ta 55 wa ya'buduna min dunillahi izuwa aya ta 62 wa huwa allazi ja'ala al-laila wan nahara bismillah wa ya'buduna min dunillahi wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق الرحمن فاسأل به خبيرا ثم استوى على العرش الرحمن ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa, wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum, kuma su kafirai suna bauta ga wani Allah, suna bauta wani Allah ai al-kuffaru, ma la yanfa'uhum bi ibadatihi, wanda in sun bauta masa ba zai amfanar da su komai ba. wala ya bi bitarkiha kuma in sun daina bauta masa ma ba zai cutar da su ba wa huwa al-asnam abinda Allah yake nufi shine gumaka gunki shi kawai gashi nan ne in ka bauta masa ba zai iya baka arziki ba in kuma ka ki bauta masa ba zai iya binka gida ya cutar da kai ba shi ma ta kansa yake baka ga gumakan lokacin Annabi Ibrahim ba abin tausayi ma za su baka tausayi wai qalu harriquhu wansuru alihatakum ku kora shi ku taimaki gumakan ku to kenan shi gunki sai dai a taimake shi kenan Allah ya ce wa kanal kafiru lalle kafiri ala rabbih zahiran lalle ya kasance zahiran ay mu'inan lishaytani yana yi wa shaytan da'a ne yana taimakawa shaytan ne bi ta'atihi wajen yi masa biyayya ala rabbih domin ya ci zarafin ubangijinsa ya fita daga yi wa ubangiji da'a sai Allah ya komar da magana zuwa ga annabi sallallahu ya ce wa ma arsalnaka illa bashiran kai kuma ya rasulallahi ba mu aiko ka ba dan kai komai sai dan kai albishir ai jannati da aljanna ga waɗanda suka yi wa Allah biyayya wa Nazira, kuma yi gargadi ai mukhawfan minan nari yi gargadin cewa za a shiga wuta in aka yi kaza ga waɗanda suke aikata abin da Allah ya hana na ka cikin abubuwan da Allah ya aiko manzo Allah sama saboda su akwai bushara akwai kuma gargadi qul ka gaya musu ma as'alukum alaihi min aja ma as'alukum alaihi ni bana roƙonku alaihi ai ala tablighi ma ursiltu bihi wai a bisa isar da saƙon da aka aiko ni da shi min ajarin ku bani wani lada ba na roƙon ku komai illa sai dai lakin man sha an yattakhidha ila rabbih sabilan wanda yasu ya riki tafarki na zuwa ga ubangiji salin ahalin bi ma'ana bi infaqi malihi in ya so ya kawo dukiyar amma ba ni zai ba tunda ai mutane da yawa suna kawo sadaka wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi yana karɓa. amma ba a kankin kansa ba ajiyewa yake saboda mabukata shi yasa in ka zo ma babu sai ce ka jira sai sadaka ta zo kamar yadda ya tabbata a cikin da imam ahmad da sahihu muslim da sunan abi dawud da sunan nasa'i hadisin a hadisin wannan ibn abi mukharik ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa ala wasallam ya ce masa ya rasulullahi na samu matsala masifa ta afka wa dukiyata nake so a taimaka mu shikenan har zai tafi sai manzo ce to ka jira sai sadaka ta zo kenan manzo Allah ana kawo masa ya basu har ya tafi sai ce masa dawo yace ka sani fa cewa ita sadaka ciro koma baya halatta sai ga mutum uku na daya mutumin da ya je ya ɗauko wata rigima a kansa misali ya shiga musuluntar da maguzawa sai suka ce su ba su musulunta ba shugaban sai ce sai an gina mai gida kuma ya ba da nan da kaka kafin kaka ta ƙare a gina masa gida shi kuma zan wannan mutumin ya musulunta kan kiristoci su zo tunda in suka yi maka alƙawari maguzawan nan suna cikawa sai ce to kafin kakan za a gina maka gidan to yanzu duk kiristan da ya zo in ya ce za mu gina ma coci zai ce a'a ya yi alƙawari da musulmi to shi kuma wannan bawan Allah mai da'awa ba shi da halin da zai gina gidan nan to ya halatta ya zo ya roƙo ya ƙwanƙwasa gida ya ce to alhaji Allah ba wani abu ne ya kana so nake a taimaka mu in fita kunya malam a taimaka kuma ya halatta ma ya tashi a koma ina ne public wurin inda zai samu mutane ce jama'a da Allah ga halin da ake ciki ina so a taimaka wannan ya halatta ko kuma mutum da ya je ya ɗauko irin faɗa ne an kasa daidaitawa bashi ne gashi nan wani ana rantsuwa wallahi tallahi ya ce to a bari ni zan biya bashi kuma bashi da halin biya to tahammala hamalatan ki qabisata ibn abi mukharij sunan sahabin kenan zala ce ya qabisa la tahillu masalatu illa li thalathin yace nabi kuma wa rajulun asabatu ah, ja'ihatun wanda masifa ta afka wa dukiyarsa kaman gobara ko ƴan fashi suka tare shi ko ƴan damfara ƴan 419 ko wani abu dai wanda mutum a iya cewa ya waye gari da wata masifa to shi ma fatahillu lahu almas'ala ya halatta ya tashi ya roƙo hatta ya ji da qiwaman aw qala sidadan min aish har dai ya samu abin da zai iya samu ya rayu da kuma rajul mutumin da asabat faqa sai mu karasa insha Allah tabaraka wa ta'ala hada wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh